Injiniya Mansur Ahmad da ke zaman shugaban kungiyar na ƙasa wadda aka kafa ta kusan shekaru hamsin da suka gabata domin bunƙasa harkokin masu masana'antu a Najeriya ya ce baya ga dokar bai ɗaya ta cinikayya tsakanin ƙasashen Afirka sun yi maraba da yunkurin gwamnatin Najeriya na shimfiɗa bututun iskar gas daga Ajakuta zuwa Kano. Ɗaya daga cikin abubuwan da ake ƙoƙarin za a yi kwana kwanan kuma an riga an fara shine a buɗe hanyar cinikayya tsakanin kasashen afirka gaba daya kuma wannan hanya ce da za ta bunƙasa harkokin jama'an mu da masu masana'antun in dai wannan cinikayya tsakanin afirka ya bude to Kano ba illa masana'antunta kamar na su aikin fata na su aikin gurza gyada na su aikin abinci iri-iri za su samu daman aikawa da kayayyakin su kasashen waje ma ba na Najeriya ba kusan ba a yin mako ɗaya mako biyu sai mun yi taro irin na watakila masana'antu daban-daban wanda ke kowanne ko muna nuna musu muna muna abin jawo hankalinsu na abubuwan da wa'annan harkoki za su haifar kamar na shiga jawo a ah, bututun gas da kuma na wannan buɗe kasuwa da za a yi da kuma dai tsararruka da yawa da wayanda gwamnati tana kokarin shigo da su wanda yake in sun ɗauki wasu matakai za su iya amfana da su tun lokaci mai tsawon gaske ne masu masana'antu a yankin arewacin najeriya musamman a kano ke korafi kan kalubalen sarrafa kayayyaki a kamfanoninsu kullum muna cewa a kawo mana gas kano saboda muna gani abokan sana'armu wanda suke da factory nasu kamar a lagos da yake akwai gas kuɗin da suke kashewa wajen tafi da janareton su na masana'antarsu ɗaya bisa ukun abin da muke kashewa ne mu sai mun sai diesel to idan gas ya zo mun tabbatar maka cewa masana'antu a Kano haɓaka za su saboda dukkanin janaretocinmu da yake manya ne duk na gas za mu mai da su saboda haka wannan kawo gas a Kano ai yana ɗaya da cikin wanda zai kawo abin da ake kira industrial revolution a Kano haƙiƙanin gaskiya in Allah ya gas din nan Allah ya kawo mana shi Kano to za ka ga abin da zai faru Alhaji Isyaku Umar Tofa kenan ɗan adalan Kano kuma makaman bici guda cikin mashahuran masu masana'antu a yankin arewacin Najeriya Gwamnan Kano wadda ke jawabi a wurin buɗe sabuwar sakatariyar shiyar Kano da Jigawa ta ƙungiyar masu masana'antun Najeriya wato MAN ya ce gwamnati na ɗaukar matakan yalwata masana'antun Kano da ruwa da kuma hasken lantarki. Aikin haɗin gwiwa tsakanin gwamnatin Faransa da gwamnatin tarayya da gwamnatin jihar Kano na inganta matatar ruwa kamu. in Allah ya da shekara mai zuwa za a kammala wannan aiki kuma za a ba masana'antunmu ruwa isasshe idan Allah ya yarda. muna nan muna yin wutar lantarki mai aiki da ƙarfin ruwa a dam ɗinmu na tiga aiki ya kai kamar casa'in da biyar wajen kammalawa wanda idan an kammala to za a samu wuta wacce za ta taimaka al'ummar kano da kuma masana'antu. Dakta Abdullahi Umar Ganduje kenan gwamnan Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, miliyar Amurka daga Kano, Nigeria.